الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا رباه goma ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu ikon sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana a kuma wannan masallaci ne abunan cikin wannan jami'a ta jihar gombe wadda muke haduwa a cikin wannan wata mai albarka domin karatun alkur'ani mai girma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa muna dacewa da yardar Allah cikin abin da muke sannan muna karatu ne cikin suratul hu mun tsaya karatun da ya gabata karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 83 mun tsaya aya ta insha Allah ta'ala za mu tashi a cikin da biyar muna fata Allah subhanahu wata'ala ya samu dace cikin suratul hud kafin ci gaba da karatu tambayoyin da aka turo su ne kamar haka wannan bayan ya yi sallama ya ce inni uhibbuka fillah wa inni uhibbuka Allah ahabbaka Allah alladhi ahbabtana fi sannan ya yi tambaya ce ya hukuncin azumin wanda ruwa ya zarce masa hancinsa yayin alwala bisa kuskure in bisa kuskure ne babu azumin sai nan ba shi da matsala game da azuminsa saboda haka azumin sai nan wallahu ta'ala sannan shi shi mutum zai iya shiga itikafi da wayarsa da eh, in ya shiga da wayarsa ko don ya karanta qur'ani da yake cikin ta ko kuma don dai wata ila zai iya koda text message in ya zama na wajibi ko wani yanayi amma ya shiga da waya ya shagala yana ta waya an jima balle in ya kai ga kulla ciniki ko saya ko ruwa to magana ya shiga fi kuma ya rusa shi saboda haka in ya shiga da waya ma dai ya kamata mai da hankali in wani sako zai zo na wajibi kamar misali a gidansa wani abu ya taso suna bukatan ko umarninsa ko wani abu makamancin haka ko ya ba da umarni cikin karamin lokaci wani babu laifi irin wannan wallahu a'lam wannan mai tambaya kuma bayan ya yi sallama ya ce ya yi addu'an alkhairi ga dukkan bayan allah musulmai ya ce tambayarsa shine mutum ne ya sake matarsa kamar yadda ya rubuta sai ta yi wani aure shi sabon mijin sai ya yi shi sabon mijin sai ya yi zama da tsohon mijin yana mai tambayarsa wato yana mai tambayar tsohon mijin cewa me ya sani dangane da rashin lafiyar ta da sauran ɗabi'unta to sai shi tsohon mijin sai ya ɓoye masa matsalar a matsalar makarai da take da su sai gaya masa abin da yake gani zai iya fada to tambayar anan ita ce na daya ce koye masa matsalar abinan koye masa matsalar makarai da shi tsohon mijin ya yi shi ya yi laifi ko dai yaya na biyu zuwa da shi sabon mijin ya yi wurin tsohon mijin yana mai tambayarsa wasu abuna yana mai tambayarsa lamuranta wato mana ita mata da ya rubuta shin hakan kuskure ne ko daidai ne idan mutum ya rubuta mata wani ya aure ta shi wanda ya aure ta yanzu shi ne mijinta idan ya yana magana da wancan wanda ya taba aurenta to ya daina tona asirin ta gurin wani mutum domin shi ne mijinta ya daina tona asirin matarsa a gurin wani mutum don haka wani kuskure shi za daga cikin magabata wani ya tambayi wani ya rabu da mata sai wani ya tambaye shi sai ce a yanzu in na yi magananta ba mata ta bane na riga na rabu da ita ya koma cin nama a da kuma da baka ji kowai ba baka ci wanda suka cancanci sai na gaya ma abin da ake ciki shi yasa da aka babu gashi to wannan shine tsari to amma maganar bayyana matsala shi miji da ya rabu da mata bai dace ya rinka matsalolin ta ba ya takaita kawai a iya ta mijin da ya rabu da mata wala hunna an yankihna azwajahunna idza tarabu bainahum bil ma'ruf ko da mace mai dauke dauke ne miji ya rabu da ita don wannan to wani zai aure ta shi ba ruwansa saboda ya yi alakan aure da ita ba mamaki tun da ta san an rabu da ita don wannan abun ne ba mamaki ta tuba haka ba zai fada ba idan kuma wani uzuri ne take da shi na abin da ya shafi ya fada ya ce makarai wanda ko ba hakkin wanda ya rabu da ita ne in ya rabu da ita don wannan wannan uzuri ne mata suna fama da irin waɗannan uzuri mafiya yawan lokaci amma mafi muni shine idan aljanu da mace take fama da su suna ta'addi mana su haura su wuce daga ita ko su je ga 'ya'yanta ko kuma 'ya'yan gida wani shi fi kowanne matsala shine in an ce za a ci gaba da zama da ita zai iya zama wata ida a zai iya zama ma kai tsaye kawai cutarwa ga wani bangare amma idan mutum ya yi haƙuri zai iya jurewa wani sa'i akan samu sai ta samu lafiya amma in ma'ana in baya ta'addi ma'ana ita kadai ne kawai take fama da wannan ciwo ya wa da juriya yana ta addu'a da neman magani in aka yi sa insha Allah ta'ala sai ta warware don haka idan mutum kuma ya rabu da ita saboda abun bai yiwu ba ba ta warware ba to ba zai gaya wa kowa matsalolin ta ba matukar ba wanda ya cancanta ya sani ba ne matukar ba wanda ya cancanta ya sani bane haka kuma shi sabon mijin ne wato shi mijinta da yake tare da ita ba yanzu ne ya kawata ya je bincike a kanta ba yawa tun kafin ya aure ta ne amma bayan ya riga ya aure ta riga ta zama matarsa shi ma ya zama umda mana shi ma ya zama abin da za a tambaya ba shi zai tambaya ba yanzu yana tona asirin matarsa ne shi bai sani kawai in zai yiwu ya iya jure haƙuri zama da ita sai ya jure in ba zai zo ba sai ya ce yata ta kuma ya koma gurin wani miji da ya taba auren ta ba a'a in ba zai iya zama da ita ba ita Allah subhanahu wataala sai ya ce ya ta addu'a Allah ya ba ta lafiya amma dukkan wanda ya rabu da mata ya kamata ya tsaya kawai a iya takaitattun bayanai na ta in har akwai bukatun haka ta domin komin yadda take watakila tana da alkhairi zai wuya a ce ba ta da alkhairi ko A faɗi alkhairin kawai sauran abin kuma inda da take maka kuka rabu yanzu wata kila tatuwa in ka faɗe shi sai wani ya iya aurenta kuma sai zama sai zama wata kila kuma tatuwa saboda ka sai a bari kawai wani ya aura idan ya aura ya samu tatuwa ko kuma aka samu matsalan ya bushe shi kenan amma iyaye iyayen mata su suke da haƙƙi ba laifi bane a ce wannan matar Allah ya jarrabe ta an samu jarraba tana da matsalolin makarai masu damunta kila su suka raba ta da mijinta wane suka raba ta da mijinta wane ko makamancin haka amma muna addu'a ko muna neman magani za ka aura a haka in in Allah ya zai aura wataƙila Allah zai ba ta sauki shi ke kawai sai aura ba sai an ji ana ta wani maganganun ta a wani guri ba in ya aura in aka yi dace wataƙila sai wani abu ya bushe shi ke sai cigaba da zama da ita in kuma aka samu jaraba wannan kuma da al'amari ne daga Allah amma iyaye bai dace su koyi irin wannan abu ba yana da matukar muhimmanci a bayyana shi a ce ga yadda take amma me ka gani in yace zai aura in Allah ya ga dama sai ba ta lafiya kuma abu ne mai yawa yana iya faruwa kaga an samu sauki haka wannan shine gaskiya abin da dace wallahi ta ta'ala wannan bayan yayi sallama yace yace idan yayi jam'i da matansa zai samu ladan jam'i tambaya kai tsaye ka tambayi dan adam ka ce zan samu lada akan wani aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake banta da bada wannan ladan abin da muka gani shine duk wanda yayi sallah yana da lada duk wanda yayi jami'i yana da lada amma kai ka ce min za ka samu lada in ce maka eh ko in ce maka a wannan aikin ba karamin aiki ba ba zai yi ba da saboda haka kana jami'i da matanka hakan ya halatta yawa ya eh, jam'i da matanka ya halatta musamman irin wani azumi a yi sallan tarawihi da matanka da lada ko da na kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ko ka san irin jam'in da kuka yi ko ita ce a gaba kai a baya ko tana tsakiya kana tsakiya wannan kai ka sani saboda ka domin ban sani ba yawwa amma dai jam'i ya halatta tsakanin miji da matansa in suka yi shi bisa tsarin shari'a in Allah ya ga dama ya ba su duk abin da ya ga dama Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace tambayar ta biyu yace ya noma masara ne amma kafin masarar ta bushe abincin gidan ya kare sai ya zama yana karyo <laughs> yana kariyo kaɗan kadan yana busar da masaran yana amfani da shi a yana ci to ya maganar zakka sai ya yi lissafi da wanda ya ɗebo ya ci ko kuma a'a iya wanda suka bushe a gona Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin nassin Qur'ani wa atu haqqahu yawma hasani wa la tusrifu ku ba da haƙƙin zakka ranar da kuka girbe to amma abin da malamai suka bayani idan jim'iri ma'ana abin da ake karyewa a gona lokacin da amfani bai gama bushewa ba ga misali a karyo gero a yi a karyo masara a gasa ko a dafa dan wani karyowa hakan nan ga tarin gona nan sai ka dan karyo wani abu a a dafa ko a gasa a gida ko kuma ga tarin wake nan yana bushe sai ka tsino da suke dan yi aka dafa aka abuna duk wannan ba sa cikin lissafin zakka amma in ya zama abinci kamar yadda ka faɗa aka karyo aka je aka busar da shi ya zama abinci wanda za a yi lissafi sa cikin zakka za a yi lissafi sa cikin zakka dole da ka kallo ka busar da shi sai ka duba kwano nawa ne ko kuma buhu nawa ne ko wani abu makamacin haka wallahu ta'ala alam amma kun da ake dan karewa wannan na ci na marmari wani baya cikin zakka wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba ayata saba'in da hudu aya ta tamanin da biyar insha Allah ta'ala na za mu tashi aya ta 84 kamar yadda jiya ba mu karisa ta ba insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 84 cikin suratul hud muna fata Allah ya samu dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإن أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما subhanahu wata'ala ya ce wa ila madiyana akahum shu'aiba zuwa ga madiyana mun aika musu dan uwansu annabi shu'aib alaihi salam qala da yazo yace musu ya ya qaumi ya ku mutane na u'budullaha ku bautawa Allah shi kadai malakum min ilahin ghayr ba ku da wani abun bautawa wani Allah ba Allah ba bai dace ba ku ta Allah da bauta shi kadai kawai wala tanqusul mik wala tanqusul mikyala wal mizan kar ku tauye abun skeli da ake aunawa wal mizan kar ku tauye ma'auni inni arakum bi khairi ni ina ganin ku cikin arziki da alkhairi wanda ba bukatun sai kun tauye mu in kun tauye mu kuma wa inni akhafu alaikum adaba yawmin muhit ni ina ji muku tsoron ina jin tsoro a kanku azaban wani ini mai kewayowa domin ranar tashin alkiyama ini ne mai azabarsa tana kewaye mutum ba ta inda mutum zai tsira to ina muku jin ina jin muku tsoron azaban azaba mai kewaye mutum ta yadda mutum ba zai iya tsira ba a wannan ini mai girman gaske shine irin tashin alkiyama a nan mun yi bayani ko an yi bayani a baya maganan abuna da sikeli da mizani muna auna shi da abun da ya shaɗe mu sosai kai tsaye dukkan ma'auni ko ma'aunayya gidajen mai ana magana cewa wasu wasu kan sa mashin da yake bada mai yayi sauri wasu ce ana iya barin sa daidai in har haka ta tabbata ta yadda mashin zai iya yin sauri ya lissafa mutum litas inda ya kamata ya samu ba haka yake samu ba wannan ya shiga karkashin haka tauye mudu ne da da suke kuma mutum ya sayi bala'i idan yayi wannan ya nemi arziki ta hanyar cika cikawa mutane muddin su daidai shi ka alkhairi haka nan dukkan nau'o'i na ayyuka da ake lissafi awa awa muka yi misali da abubuwa da muke ciki na eh, karantarwa musamman karantarwa hatta firamare da sakandare za ka ga matsalolin da yake samu shi yawanci a firamare da sakandare kamar yadda yawanci bayanai za ka ga sun tabbata shine wasu za ka ga sun je da wuri tun sassafe amma haka za su ini suna surutu ba ruwansu da shiga aji ba sa shiga aji kaga gauna ba kan mudu ba amma ana yin salari za a ya karba amma mutum da ya shiga aji ba amma ya je makarantar ya zauna da safe to bai amfani zuwa zauna ba a ilmantar da yara ba yara suna cikin aji suna ta wasa da kujeri wani ya doke wancan wancan yayi wancan malaman suna ta suna hira wannan an ci an kyauye mudu akan haƙƙin da aka ɗauki mu shi yasa muka yi bayani abin da malamai suka yi bayani musamman malamai na zamani suke magana shin wajibi ne sai an koyar da dukkan abin da silabus sai kunsa a wannan eh, tam na karatu ko zango na karatu malamai kamar da aka yi bayani a baya kuma a darasin jiya cewa wasu suna gani dole ne sai an koyar da duk abin da yake na semester wanda shine wajibi sashin malamai na uku sune suka ce idan koyon biribiri ake yi fa da sauri shin wanda yake koyarwar biribiri bai tsaya ya ba abin haƙƙinsa ɗaliban suke koya ba shin wanda ya cika mudu wani suna ganin ya toye mudu a ganin haka akwai su shekku umari rahimahullah abuna hafizahullah suna suna su manya manya malaman tafsiri ne su suna ganin in ba zai yiwu ba a tsaya a koyar da mutane a ne tsaye har su fahimci abu ko da sanata za ta kare ba a wuce rabi ko tuta ko ma'ana biyu bisa uku abun da aka ce a koyar na wannan zango iya shi aka koyar ba ma'ana ko da saura ba a kai ba amma ɗaliban su samu ilimi ya isa jikinsu saƙon da ake so a isar su kuma sun fi bibita wannan akan cewa shi ne cika mu in dai mutum zai zo a kan lokaci kuma ya fita a kan lokaci to ala ayi hali mutum ya yi iya kokarin sai ga cewa yana ba da ba dole bane dalibai sun hadu akwai bambance bambance kamar da malamai sun sani musamman mutane educationist sun san wannan wa kuma sun da bayane bayane akan haka cewa mutane suna nan akwai abarin dalibai akwai wanda suke dalibai wanda sun yi zarce akwai dalibai kuma na kasa gaba daya wanda su kuma waɗannan kowanne kuma su mata aji ɗaya ana so kuma kowanne a bashi rabonsa wannan sai ɗaya sai malami ya gudanar ya ga yadda ya dace amma da ya iya ƙoƙarin ya ga cewa baya ya mudu wajen zuwa ko da zai zo makara bisa wasu dalili ya tabbata ya yi iya kokarinsa ya sauke abun da aka ɗora masa na nauyi sannan da zai samar da wasu lokuta in akwai dama don ya samu ya biya mintuna da yake makara ko yake ragewa a ciki inda zai samu ƙara musu wani lokaci wadda ba lokacin laccarsa bane ya ba su ita kuma bisa cewa su ma ba ya takura su ba a samar da lokaci wanda suke suna da dama a wannan lokaci yana da dama a wannan lokaci ya ɗauka a zuciyarsa cewa biyan abun da ya samar na nakasu domin bai don tsira gaban Allah domin in ba haka ba akwai matsala bai kamata muna karban ko mutum yana karban salari cikakke komin karancin salari inda ya yadda zai karbi wannan akan wannan aikin da zai fi wajibi masu aikin ofis awoyi yawanci za ka ga mutane ba za su zo ofishi ba musamman a ma'aikatun a najeriya za ka ga yanzu misali mun taɓa zuwa wata sakatariyar local government sakatariyar abunan shugaban ma'aikatan gurin ya ce ya ɗauko kundin littafin sunayen ma'aikatan gurin ga mutane na ɗumbi ya ce yanzu a zagaya in an zagaya da garin za a samu mutum hamsin ya ce kuma kullum haka guri yake amma akwai sunayen mutum sama da ɗari bakwai ma'aikatan wuri kaga wata gida za a samu wayansu sun tafi karatu bisa ka'ida amma kuma waɗanda su ba ruwan su kawai amma kullum suna karɓar karɓan ta zo da dukiya ce ta haram mutum yake ci wani bai ma san me shagin binsa ba me zai je ya yi a gurin me ya kamata ya yi ina ofisinsa a ba ruwansa baya zuwa ko ina ganin sa yana da gata ko a zama gwamnati ta su ce ko kuma masu fada a jina su ne so da aka aka sanya su ka fa abun da mutum yake amma dai yana karban kuɗi wani shi sanya muka kashe kasar mu da kanmu da gangan mu sannan ko muna bata lahirar mu da gangan yadda muka kashe Najeriya haka muke zo mu kashe kaburburan mu mu kuma kashe lahirar mu saboda mai, cin dukiya ta haram da gangan saboda haka wajibi ne mutane ba zuwa makaranta da safi aje a zauna ɗalibai suna aji ba koyar da su ba wanda yawanci ana yin a firamare da makarantun gaba da firamare yawanci sai ka samu stable kawai malamai suna zaune an ne da zuwa makaranta kamar daba in mutum bai je ba kamar jikin sai na kaikayi saboda ya kwana da wata yar gulo da bai je tuha ba daga jikin sai na ta kaikayi ba wai kaikayi ya je koyar da yara ba a jikin sai na kaikayi ne kawai ya je a zauna da shi a zauna a yi ta maganganu kenan an yi wa kana a shi ke nan an ji wa kana kirkiro wasu abubuwa nan amma yara ba sa samun karantarwa da ya dace da mutum zai je da safe tun karfe bakwai bai tashi ba har karfe hudu amma bai shiga yi koyarwa ba wannan bai yi komai ba don bai biya amanar cike kansa ba so da yi wannan gina daga cikin kurakurai da talbisu iblis wato shedan sai ya maka ah, ba kan zo ba abinda ka zo kuma tun sassafe ka zo to da ka zo zama kai ai Ya'yan mutane rakawa ko ka samu mutum ya je ya bi da ɗansa ta firabin makaranta ya ajiye shi zai gangara shi ko makarantarsa firabin makaranta wannan malami dole shiga aji ka je ka ajiye ɗanka a can ƴaƴan talakawa da ba su da kuɗin biyan irin wancan su kuma da ka je sai ka kafa daba aka ci amanansu to wannan gaskiya ya kamata mu gyara masu yin wani abubuwa a gyara ba zuwa makaranta a kan lokaci ba sai an ba da aiki mana sai an koyar da abun da ya dace a koyar shi ne an ba da amana duk waɗannan ta kusur mikiya da mizan duka mu gaba ɗaya muna iya shiga ciki muna iya shiga ciki ta hanyar amanoni da suke kanmu shi yasa kullum mutum ya duba irin amanoni da suke kansa da irin damar da yake da ita da irin dokokin da yake da shi da kuma abun da ya kamata ya yi kullum mutum yana so a bashi haƙƙinsa ɗari bisa ɗari ko da kuwa shi bai ba da haƙƙin da yake kansa ko da hamsin cikin ɗari ba amma shi dai za a bashi haƙƙinsa yana so ya ba da a bashi haƙƙinsa ɗari bisa ɗari wannan shine ɗabi'ar ɗan adam shi yasa Allah ce masa na kana zaluman jahula kullum in zai karɓi nasa ya fi son kar a rage komai amma in shine zai bayar baya duba ya bayar gaba ɗaya ko bai bayar gaba ɗaya ba wannan bai damuwa bai to wajibi ne mu kula da wannan Allah ya samu dace shi yasa annabi shaibu yake cewa mutanen wa ya qum ya ku mutane na aw kun yikiya da mizana zana ku cika sikeli da mizani bil da adalci bil da adalci bai kamata a bar yara a aji ba a koyar da su ba bai kamata a zauna ana hira sannan kuma ga ɗalibai nan an yi koyar da su ba ko kuma mutum ya tafi uzurorinsa ga ɗalibai baya zuwa lecture ba kawai ba wanda ya sai masa magana an bar shi da amana ana gari kamar mutum ne wanda ya san ciwon kansa ya san ciwon mutuncinsa an bar shi da amana a baya zuwa aji sai ya gada ma dalibai ba wanda ya sai magana malamai ma ba su yi magana ba balle dalibai shi ke ana zo to wajibi ne a kula da wannan sannan haƙƙoƙi na shugabannin abu ne bangarori eh, head na department su harkokin su ne su san irin na abubuwa wanda baya yi su masa nasiha saboda mai ci gaba da yi don yana fata yana cin haramun ne yawa jawo hankali akwai bukata wani sai zaka ga wani mutum shi bai ba an ne yana bukata a tunatar da shi ne kawai daga ya kamata mu tunatar da juna a cika ne da ne da adalci kowa yi wa kansa adalci har ga dukkan rayuwar gida rayuwar iyalai rayuwar abinan 'ya'ya rayuwar kowa da kowa ayi adalci a cikin kene da mizani bil qisti da adalci Allah ce kamar yadda Allah Shu'aib yake ba su labari wala tabkhasun nas ashiya'a kar ku tauye wa mutane abubuwansu ko wajen auna ko wajen aunarwa ko wajen saya ko wajen sayarwa ko wajen karba ko wajen bayarwa wala tabkhasun nas ashiya'a wala ta'thu fil ardi mufsidin kar ku je kuma ku shuɗe kuna barna a bayan kasa domin a cikin al'ummarsa aka samu fashi da makami su bayan tauye hudu akwai kuma fashi da makami suna da yawan fashi da makami wato mutanen annabi shu'aib suna daga cikin al'umma masu yawan ayyukan barna suna daga cikin masu zama akan hanya suna gulmace gulmace in mace ta zo wucewa a yi gulmanta in mota ta zo wucewa a yi gulmanta in mashin ya zo wucewa a yi gulmansa lokacin su ba maganar mota amma duk wanda ya wuce za a yi gulmansa sannan akwai kutta'u tsare wato fashi da makami yan fashi da makami duk a zamanin annabi shuwai sannan kuma akwai tauye mu to kaga mu ba a zamanin mu duk waɗannan mun hada su sai ka mutum mutumin kirki ne a bisa ganin ido amma kuma da ya tashi a wurin aikinsa sauri yake ya je majalisa inda zai zauna idan zauna a majalisa inda zai zauna in wani ya wuce da keke a cikai wani na gani gwace shi ne da keke kuma a eh, iya mai waru ba za mu ne ke cewa ai an sauke shi an sauke shi eh ai baka san kaza kaza kaza ba wai kaza ma kaza ne kaza ma wasu mutane ka ga wani irin baiwa da shaidan ya musu duk labari sun sani inda na duniya ne duk labari sun sani sun san kowa a garin nan sun san wanda aka nada sun san wanda aka sauke sun san shagon wane sun san mukamin wane sun san motocin wane na wane sun san filayensa sun san duk inda ka shiga su a GRA ne a ina ne ne duk sun san filin kowa hakan su ne ba abin da zaka tambaye su sani ba labarin gamman house sun sani labarin gidan mai martaba sun sani labarin masallaci sun sani labarin har kai ma in ba su abu sun sani Allah ya kiyaye to wasa aka suke wannan ba karamin bayo mu zama da irin bayawa wasu to ya kamata mutum ya taka tsantsan min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana da kyau mutum kada ya damu da da bai dame shi ba kai taka tsantsan kana da aiki a gaban ka. duniyar ma kanta ba kai komai ba balle na lahira gidan ne. saboda haka irin wa'annan abubuwa zama a hanya mutane annabi shayar suna daga cikin da suka fara in wannan ya wuce a yi gulman sa in mace ta wuce a ce ita kaza ce a ce yar wane ne a ce kaza ne wani da gaba ɗaya ta ne wannan wata da wuce eh, ai matar wane ne yar yar wane ne ai ita da wane eh, abu ne shekara biyu da tsakanin su ai gaba ɗaya zai zai zai ba ka labari to ina wani abubuwa bai kamata a zauna a hanya ana tun wasu labarai ba su da amfani ko kaɗan ba za su amfanar a duniya ba balle ma su amfanar a lahira bal ma suna iya kawo zunubi ne to mutanen da shawo suna daga cikin wannan to muna muna yin ta yawanci jama'a ana yin irin wa'annan abubuwa sannan fashi da makami Allah ya kiyaye da kai ce wala ta'dhu bil ardi muslimin baqiyatullahi yace musu arzikin Allah ku nemi arzikin Allah khairun lakum shi fi muku alkhairi akan ku toye mudu wai na dan kadan kadan kadan da za a tara in an toye mudu a samu abin da aka samu na arziki yace a baqiyatul lahi arzikin Allah ku cika wa mutane muddin su ku cika wa mutane skelin su ku cika wa mutane mizanin su ku cika wa mutane litas din su da duk abin da ya kamata a cika a cika a nemi arziki a wurin Allah khairun lakum shi fi muku alkhairi in kuntum mu'minina in dai kun kasance mu'mini وما أنا عليكم بحفيظ ni ban zama mai kula bane akan ku wai dole sai kun yi a'a ba zan bi ku gida gida in ga cewa kun yi ko ba ku yi ba ni dai na isar da abin da yake Allah ya dora mu don haka ya isar da sako na'am قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قابل سكتي يا شعيب يا كي شعيب أصلاتك kaji izgini sai suka masa izgini a salatuka ai a qira'atuka wai karanci karancin naka ne ta amurka suke umartanka an natruka ma ya abudu aba'una mu bar bautan abun da iyayenmu suke bautawa karanta karantun na gane ya goya maka ne sai kuma ka gano da shi wato yanzu abar iyayen gidi na, abar iyaye abun da iyaye suke bautawa a koma abun da kai kake mana, mu bar abun da iyayenmu suke kai au an naf'ala fi na ma sha, ko kuma mu yi abun da muka ga dama da dukiyar mu yau kai ne zaka koya mana abun da zamu kai ne zaka gaya mana dukiyar fata mu ce kawai mu yi abin da muke so mu sai abin da muke so mu yi abin da muka ga dama ka ce wai kai kai ne zaka faɗi abin da zamu mu da dukiyar mu ce kaga wanda suna izgidi ga annabi shu'aib suna izgidi wanda baya son shari'a sai ka je na ta faɗin irin wannan magana da kaji wannan wai mu zauna a dakalin ma muna surutu ko mu zauna a bakin hanyar ma muna wannan wai wannan shakatawa ma wai ga da kowa wai ba ta kulawa har yaushe ya dauka kowa irin sa ne ba kawai ko ne wa kawai haka shi kenan sai ka ci mutum yana irin faɗin wannan aka ga a annabi shu'aib alaihi salam aw an naf'ala fi amwalina ma nasha Abun da muke so ba za mu yi da dukiyar mu ba innaka la antal halimur rashid mm, lalle innaka lalle kai la antal halimur rashid lalle kai ne mai kai ne tsatse mai hakuri shiryayye mm, lalle kuwa kai ne wannan haka kiga annabin Allah ko yanzu zaka ji ana irin wannan wannan ya usta haka wani zaka jami'a haka wani zaka jami'a ya usta wani izgili ne wani zaka jami'a wani kawai ababin izgili ababin izgili shi yasa in kai ustazu ne karka yi daga karfi kaskanci in a fagen karatu ne ka yi da gaske in yadda ya usta duk abin da yake ji da shi ka nuna masa cewa Allah ya mai da hankali a ilmin shan a yi mai da hankali to nan da zaka gyara shan. ustazan nan ɓagu a yi ne yawa ka cire ustazanci mutunci kenan amma na cewa ya ustaz kuma sai ka yadda ka zama wani lako lako kawai ana can ana lakta ka je masallaci ka kwanta ba ba ka ustazanci ya ce ayo ba haka ne suna zuwa tafiye da safansa ba ana lakta ka je masallaci ka kwanta wa ya gaya maka wa ya gaya maka ana wani abu na jajiri na jajirin cewa kai kana ta kawai kana ta suru kana ta abu a mana an ce ustaz eh qur'ani alhamdulillah ka haddace ka san kaza ka san kaza kuma sannan an dawo kaza kaza ne ko kuskure a grama in ba ta dauro ba ka dage ka ga cewa kai kana ta kokarin yin wannan in kana ta islam ustaz ne nake turanci ko eh ka kare addinin musulunci ta wannan wurin sai ga gaba ɗaya kawai an rasa inda za ta ustaz suka ake magana amma ina in ka zama ba haru ba sai a ɗaukar duk gaba da ustazanci kaza ne in mutum ta zai izini. ta ce ya ustaz ka ce na'am ga muna akwai bayani ne yawwa yana daga kace akwai bayani ne shi ma ya sanya to kana bawa addinin Allah kariya ne a tsaye kake ya wannan haka sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suke lokacin da hibranci ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuto yare ba su iya ba duk sahabbai ba su iya ba larabawa an rubuta da hidin ba iya ba karanta ta kai ina kuke wa zai tashi ya karanto mana wannan yaren ya magance shi ya ce zai bin sabi zo ya karka shiga cikin suka koyo wannan yaren zai bin sabi ya ce an gama ya rasulallah da ya tashi ya je kwana sha hudu ya yi kawai shi kenan fulwenci ne haka yake magana da yaren nasu sannan yana rubutu kawai in an yi rubuta kasan Allah subhanahu wataala yana yi baiwa wa mutane idan sun tsaya za su taimaki addinin Allah shi ana rubuta abu kawai sai su ga musu radi ta inda ba sa tsammani in fasahar larabci suka zo da shi ce ina hassan yu'ayyiduka jibril ta shi ka ba su radi haka ake yi majajirta aka samu matasa a zamanin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba masu ganda ba majajirta tsayayyu ba sa cewa ba mu iya ba wai da ma aka ce ya iya ba wanda aka haife shi da ba. haka kowa ya zo dama gwadawa ake yi me za ka iya ka? wani ku za ku tsaya mana guri kaza guri kaza nan muna da matsala ni bangaren abu da calculation yana dan bani matsala to to tare mana guri kaza to shi kenan su wani ba eh a wani bari calculation to ko bashi kaza a nemi masa admission a guri kaza ko da ba nan yayin shiryawa ba addinin musulunci ya ce kai admission ne ka guri kaza ake so zai kacan wannan ba je ka can ko sai ku raba kanku shikenan amma kawai sai ku zama wasu ruba ruba sai tsabar mitin ba in je kuka aibar kaga musulmai sun taru masallaci ba sa iya gina wa kansu masallaci ba su iya gina wa kansu ba ko a gina masallaci suka ji kawai an tashi an gidan da sallah mutane suna tare a bugun nan wannan Najeriya suka ji wato a wuzu billahi yayi mukaddima gaba daya ce to kamar da kuka sai yau talata ko ko yau juma'a mun saba karban taimakon sayan ruwan alwala da hawla wala quwwata illa billah wala mun yana cikin da gaskiya wai mun ruwan alwala waye yace ta sai ruwan alwala da har sai an yi muqaddima an fada masallaci kai ba za ka faɗa alwalan ka ba saboda ne sai mu sai an ajewa zuwa masallaci in inda ba za ka iya zuwa da buta ko ka sai tanki wai sai an yi mukaddima musamman taron da to an yi wa gidan gidan to an yi mai taimako taimakon da muka samu mun samu yana ɗari biyu da tamanin Allah saka da rere wani yana ɗari biyu da tamanin wasu mutum arba'in sun tsalla a masallaci wani samu ɗari biyu da saboda gaba ɗaya abun dama ba wanda yake ganin abun da gaske ne ba wanda yake ganin abun ƙarya ne kawai abun ya zo shi ne an tattaure tankin tukuna da kaca ka kar a dauka ka duba ba haka da yiwu musu tankin ruwan alwalan tukuna ya sa shi a keji <laughs> ba ina cikin matsala wallahi Allah ya samu gani ya kamata mai da hankali gaskiya mu masu jajirtattu wai tantin ruwa ga gaba daya wai ana ta neman taimako ka yi alwala a gida mana waye dan ku zani yaro in ne ba za ku to a tona rijiya ko mana kun wani gaji ba in ba zai yi ba ne yanzu ba zai zuwa ko shi kenan an zuba ruwa ta ji ba ma wanda ya sani ba ba wanda ya sani kullum in an yi masallaci shi kenan ya zama wurin ba a a ne neman taimako ba masallaci irin wasu Allah ta sirri neman ko din abin da ya zama wajibi eh ga wani abu ya bijiro Allah sallallahu alaihi san yayi a gaban akwai. wani abu muhimmi jajirtaccen abu ya zo eh akan faɗa a'a wani ya samu wata larura ana nema emergency case ko wani abu ga wani nan ba jini ba kuɗi ko kaza ko wani abu a take a nan kuma ba dole zan ana fada faɗa za su yi gaba kawai wani da wani da wani da wani Allah ku tsaya ko abu da zamu ni yanzu a matsayin na liman kusa liman mai yawanci almajirai yawa ga dubu biyar na riga na bayar Alajuwa ne nawa zaka bayar Alajuwa ne nawa zaka bayar alhaji wani nawa zaka bayar shikenan kawai an hada kudi abu kaza mutane ba wanda ya sani an gama shikenan amma kawai sai a haula su speaker a faɗa don zan zaɓi nan talata da juma'a wai da kudin alwala kudin ruwan alwala sannan sai ka ga ƙungiyoyi da kaza da kaza ana da shi amma wai kun an sayi fili wai gina masallacin sai an nemo sai a je ana neman yan siyasa su zo su gina masallaci an jima kuma a zuwa a zage su an nemo su su gina masallaci an jima kuma ce za a yi fada da su wannan wani irin tuka da walwala ne wai duk taron mutane ba su gina masallaci ba to shi yasa muna jinjinawa musulun umma na wannan jami'a alhamdulillah muna kuma godiya ga Allah subhanahu Ta'ala da ya dora mu akan wannan a gina masallaci ku yi sokin daga kuɗin ku ku gina ku sawa masallaci AC daga kuɗin ku in abu ya gagara ku yi ta bari ran da Allah ya hore a yi ba wani magana a tare mutane a ce a kawo taimako a a wane zo mana a in wane ya gani da kansa Allah ya sakawa Dr. Abubakar Ali Gombe da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna kawai yakan ji masallacin nan ya ce a a zuwa canja kafe kafe din ya tsufa ka ga wannan ba wanda ya masa magana Allah subhanahu wataala ya tunkuro shi don Allah ya cika masa lada shikenan aka zo kai to irin wannan sai ku yi haka duk aikin Allah in kun fara shi domin Allah wallahi Allah zai karisar da shi sai ne ba ku zamani ko kuna raye ko ba ku raye kuna da cikakken lada a kawai a zauna a ta yi aika za kullum kawai ta amfanuwa da kungiya mu karai kanmu fasinali muna da kuɗin kaza amma ba za mu iya cirewa kuɗin ruwan alwala wai sai an shela a cikin mutane amma wani miloniya ne a cikin gurin wani ma miloniya ne wani ma ya zama miloniya ta dalilin kasancewarsa su da ƙungiyar wani ya zama multi miloniya ta dalilin ƙungiyar amma kuɗin ruwan alwala sai an siya sai an yi ne wancan muna cutar kanmu da kanmu muna cutar musulunci muna yi wa mutane karya, muna yaudaran kanmu da kanmu Allah ke na قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريد ya ce musu ya qaumi ya ku mutane na ara'aytum shin ku bani labari mana ba ku gani in kuntu ala bayyinatin min rabbi yanzu in ina kan gaskiya ne daga gurin ubangiji na wa razaqani minhu rizqan hasana ubangiji ya azurta ni daga gurin sa arziki mai kyawu na samu dimbin kuɗi me kuke tsammani in daga Allah ne kuma Allah ya bani arziki Kuma ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ni ba ba so nake in saba muku akan abin da nake hana ku ba in nake muku kaza da gaske nake yi ba ni din ma so nake na aikata abin da nake a aikata ba so nake na gaya muku ni na kwanta ba na tara kuɗi na boye in ga ku sai kaza ko ku yi kaza ko a duk mu fito mu yi aiki ne kawai wa uridu an khalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastafat abin da nake nufi kawai shine gyara mastafat gurgurun iya iyawa wa ma tawfiqi illa billah amma samun dace gyaran ya yiwu wannan yana hannun Allah za ka iya faɗa za ka iya yi in Allah ya taimake ka sai mutane su gyaru in Allah ya ga dama sai ya jarrabe ku da kai da mutane in Allah ya ga dama sai ya jarrabe mutane Allah ya kiyaye mu Allah samu dace don haka yace ma kai illa billah neman in samu dacewa mutane su ji abin da nake faɗa su yarda da shi su yi aiki da shi wannan dace ne daga Allah kuma ba kowa yake samu wannan ba ba kuma a hannuna yake ba abu ne daga Allah alaihi tawakkaltu a kansa na dogara wajen isar da sakon da nake yi a kansa na dogara wajen duk abin da nake gaya mu wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi nake koma na wa ya qawmi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum misluma a asaba qauman nuh أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ya kawo ya kai mutane na la yajri man lakum shiqaqi karfa adawa da ni ko kuma farraka da ni kar hakan ya ja ku har ya sa ku je kuna laifuffuka ba wani sai da kaga in aka duba aka ga maganar gaskiya ta fito wani daga ya ce kai wannan maganar gaskiya ce amma dai waye faɗa aka ce wani ne ya faɗa ta kawai shi kenan yana adawa da wannan to ko wannan ya faɗi gaskiya ba an samu matsala wani ba daga kungiyar su aka faɗa ba an samu matsala wani ba daga taron su aka faɗa ba an samu matsala to wannan ba haka bane in gaskiya ta fito ko daga ina ne su ake a karbe ta zaka yi cewa la yajrimannakum shiqaqi karfa gaba da ni ya sa ku zamanto miyagun mutane an yi ba ku mitul ma asaba qauman nuhi hakan zai sa abin da ya samu mutanen annabi nuwa na halakarwa ya same ku au qauma huri ko abin da ya samu mutanen annabi Huri na halakarwa ya same ku au qauma salih ko abin da ya samu mutanen annabi salih alaihi salam sune samudawa ya same ku yace musu wa ma qaumu nuhin min kulli ba'id to tina mutanen annabi lutu ma ai kusa kusa suke ba ne suke da ku ba malamai suka ce wa ma qawmu lutu minkum bi ba'id shine a gurin makwabtaka a gurin zama ma'ana garin mutanen annabi lutu baya nesa da inda mutanen annabi shu'aib suke wasu malamai ko suka ce a zamanan zamani wato zamanin mutanen annabi lutu bai dade ba aka yi mutanen annabi shu'aib alaihi salam so da kake sai ce wa ma qawmu lutu minkum bi ba'id ala ayi hali malamai suka ce duka biyu yana iya dauka ya sake ce musu wastaghfiru rabbakum ku ne ni gafarar ubangijin ku cikin duk abin da ya gabata na zunubai ku ne ni Allah ya fi muku thumma tubu ilayhi sannan ku dawo zuwa ga Allah ku tuba zuwa gare shi cikin duk abin da kuke fuskanta na rayuwa da zunuban da za ku yi da kurakuren da za ku yi inna rabbi lallai ubangijina rahimun mai tsananin tausayi ne wadud mai tsananin soyayya ga bayinsa ku tuba zuwa gare shi na'am قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز qalu sai suka ce ya Shu'aibu ya kai Shu'aibu. ma na nafqahu kathiran mimma taqul mu ba ma fahimtar dalilan maganganun ka ba ma fahimtar kadibul anbiya ba amma wasu ba sa ma fahimta ba ma fahimta ka san idan mutu kuma wani abu zuciyarsa tun ne to gaskiya ba ta zuwa ya karɓe ta ta shiga zuciyarsa duk lokacin da kace wanda ya dan wani abu a ransa ka wankar masa kana ɗauke da gaskiya za ka sha wahala don zaka ga baya fahimtar ka sai ka gama bayani sai ga ina za ku suka ce malam kawo kasiran mai mata ko ba ma bayyanta abu da yawa daga cikin abu da yawa ba ma bayyanta wa inna la naraka fina da'ifa kai mu muna gare ka wani mutum ne mai rauni a cikin don cikin dangin ka ba kai dai kalilan ne a cikin dangin ka ba suka imani da kai mu muna ganin ka kawai wani mutum ne mai rauni walau la rahaquka wallahi ba dan yan jama'an ka yan dangin yake yan kalilan mutanen nan ba la rajamnaka da mun jefe kama gaba da ji annabin Allah ya ga wani wa ma anta alaina bi aziz kuma kai ba wani mai wayi bane ko mai mulki ko mai wani iko akan mu sun haka me kake tsammani samu gama da kai ba don dan jama'ar ka da muke gani ba wato ɗan dangin ka ɗin su muke jin nauyi qala قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب yace wa ya kawo ya ku mutane na a rahati a aizu alaikum min yanzu yan jama'ata yan dangi na su ne suka fi muku barazana min Allah akan Allah subhanahu wataala ba ku tsoron Allah sai mutane na kuke tsoro ba ku tina Allah subhanahu ta'ala da kamun Allah sai mutane na kuke tsoro arafi a'udhu alaikum min Allah wa takaththuru wara'akum dhihriya saboda ai kuka riki Allah a bayan bayan ku kuka ajiye shi a bayan bayan ko waiwaya ku kalle shi ba ku yi inna rabbi bima ta'maluna khair to lalle ubangiji na muhitun mai kiyayewa ne ilimin ya kiyaye komai ya kiyaye duk abin da kuke aikatawa wa ya kauna ya ku mutane na irmanu ala ciko? ku je ku yi aiki ku kama gaban ku ku yi duk abin da za ku yi malamai suka ce lokacin da annabi shawabu ya ga al'amari ya kure ba yadda ya iya da su sai ce kawai eh malo ala makanati ku je ku yi duk abin da za ku ni kam na ce na hakura inni ali ni ma zan je in zan ci gaba da bautar Allah ko ko ku je ku ci gaba da abin da za ku ni ko zan rike Allah subhanahu wataala in ci gaba da wutar Allah In ni ani ni ma zan je in ta aiki na ta hanyar bautar Allah subhanahu wataala da aiki da abin da ya saukar mu sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani man azabu ya kuzihi waye azaba za ta zo masa ya kuzihi wanda azaba za ta kunya shi ya zama walaƙantacce, za ku gani tsakanin ni da ku za ku ga waye rike gaskiya man huwa kazi kuma za ku gane waye makareci warta ibu ku saurara ku jira inni ma'akum raqib ni ma ina nan ina jira lokaci kadai muke jira wallahi lokaci yazo da ni da ku kowa zai fahimci waye mai gaskiya na ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود الله سبحانه وتعالى ولما جاء أمرنا yayin da al'amarinmu ya zo na halakar da magana ta riga ta kare sai halakarwa Allah sai na shu'aiba sai muka tsayar da annabi shu'aib alaihi salam wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi muka tsere da su bi rahmatin minna da wata rahama daga gurin mu ta yadda ga azaba ta mamaye kowa amma su suna cikin rahamar Allah in ba rahamar Allah ba yadda za a ce an halakar da gari gaba daya amma ga wasu sun tsira ba su san ba me ake ba babin bala'i ba abin da dame su wani shine bi rahmatin minna da wata irin rahama daga gurin mu ji Allah subhanahu wataala Allah ce wa akhadhatil ladina wa akhadhatil ladina zalamu sayha sai tsawa ya riƙi waɗanda suka zalunta suka zalunci kansu suka zalunci kansu ta hanyar shirka da bautar wani Allah da in imani da saƙon da Allah ya aiko annabi da kadashi fa asbahu suka wayi gari fi diyarihim a gidan da jinsu jafin na suna gobane su ma an gama da su ke Allah subhanahu wataala ya ka allam ya zana biya kai ka ce ba taɓa rayuwa a cikin ta duk wanda ya rasu in baka san shi ba za ka san shi ba magana ta riga ta wuce duk wanda ya rasu duk abin da yake ya kare a riga an wuce in aka cewa ma ne ya rasu to maganar ta kare sai dai abin da ya bari a baya a ya bar ilimi ya bar kaza ya bar kaza na alkhairi shi ne kawai za a rinka ambato amma shi kam ya tafi ba za ka sake ganin sa mu'amala ba da haka waɗannan an halakar da su Allah ta ka'allam ya gano kai ka taɓa taɓa rayuwa a wannan ƙasa ɗin ba ala Allah ya ku saurara bu'udan li madiyana ha nisanta daga rahamar Allah ya tabbata ga mutanen madiyana kama ba'ida samud kamar yadda nisanta daga rahamar Allah kamar yadda samudawa jama'ar samudawa suka nisanta daga rahamar Allah haka nan madiyana su ma nisanta daga rahamar Allah ya tabbata gare su kamar yadda samudawa suka nisanta daga rahamar Allah ma'ana Allah ya tsine musu Allah ya ta su da rahamar ya kuwa al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku dau izina ku dau jarasi daga tarihin mutanen Madiyan kar ku yi aiki irin nasu Allah ta kan yi aiki irin nasu Allah ba mu ikon dacewa wallahu ta'ala ala na'am na'am na'am ta mu dai ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين نعم. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوفد المورود وأتبعوا في هذه الدنيا وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود سي الله يبيو لما قال النبي موسى عليه السلام لفرعون النبي موسى عليه السلام shine mafi ɗumbin jama'a da zai zo ranar tashin alkiyama bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wala kada arsalna Musa bi ayati hakika mun aika annabi Musa alaihi salam bi ayatina da ayoyin wa sultanin mubin mun bashi hujja bayyananniyar hujja Allah subhanahu ta'ala ya bashi ayoyi wala kad na Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il إذ جاءه فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسجونا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسجونا سورة كان موسى الله سبحانه وتعالى يباشي تسع آيات بينات الله باشي hujjoji da dalilai da ayoyi mu'jizozi a fili wanda ke tabbatar da cewa shi manzon Allah ne yana bayyana su da fir'auna amma ina da mutanensa duk suka ji Allah subhanahu wataala shine ke bada labari su ana Allah ya aika shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da masu fada a jinin mulkin sa fattabahu amra fir'auna duk yawancin su sai suka bi al'amarin fir'auna suka ce kawai abun da fir'aun ya faɗa musu shi za su Allah ta ma amru fir'auna bi rashi wa ma amru fir'auna bi rashi al'amarin fir'auna bai zama shiriya ba sai za su bi amma su suka zane abin da fir'aun ya zo musu da shi suka ce shi za su yana umartar su cewa shi ma yana ce musu ma da kuma min ilahin bai yana ta shi ma abin bauta ne Allah ta yaqdumu yau mai kiyamaki ranar tashin alkiyama zai zama shine jagora ga mutanen shi fir'auna fa awradahumun nara shi zai kai su har wutar jahannama yana gaba suna bin Allah ta yi wa bi'sal wirdul mawdu tir da tisgar waɗanda aka tisgo a ce wai suwa ne su ne 'yan tawagar to tirga jagorancin waɗanda aka jagoranta jagorancin waɗanda aka jagoranta tirda ita wato jagorancin fir'auna ya zama jagoran waɗanda ya jagoranta zuwa wutar jahannama ne tirda wannan jagoranci Allah ta wato biyu bi hadihi la'ana an bi su anan rayuwar duniya da tsinuwar Allah wa yawma al-qiyama ranar tashin al fir'auna da mutanensa suna cikin tsinuwar Allah yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi azabar kabari ga mutanen fir'auna annahu yu'raduna 'alayha hujuman wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'azab annahu yu'raduna 'alayha wannan shine hujja akan maganar azabar kabari shine annaru yu'raduna alaiha buduwa wa ashiya za a rika bijiro da wuta ga waɗanda suke cikin kabubura waɗanda suka cancanci wuta daga cikin su mutanen fir'auna fir'auna da mutanensa za a ɗanɗana musu azaba annaru yu'raduna alaiha buduwa wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar tashin alkiyama kuma za a ce ku shigar da mutanen fir'auna ashaddal azab wato azaba mai tsanani to wato biyu fi biyi la'anatin nan insha Allah ta'ala in muna raye sai gobe za a fasara mana shi ya nuna lokaci kuka ce mana akwai saura kuka ce a cikin ba saboda haka mu sai muka sai muka dauka a cikin mun sosai to kenan a dakata insha Allah ta'ala muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya taimake mu wallahi ta'ala na'am Thank you.

Hoy se va a hacer una estadía, hoy se hoy va a estar en vivo, va a comer los dos de la clase, los dos de la clase, los dos de la clase, los dos de

suka ambaci matsalolin su marasa lafiya Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya ah, waɗanda suka abu wanda ya nemi a taya shi da addu'a zai bude ga jam'insa ya yace ba a dace ba insha Allah ta'ala alkhairi ne domin ya dogara ga Allah cikin yi da budewa da sauransu muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya canja masa da abun da yake mafi alkhairi wataƙila Allah yana nufin sai wata shekara ko wani abu Allah shi ya san mai tsara masa Allah ya sa alkhairi ne a rayuwar mu da rayuwarsa baki eh, da wanda suke da juna Allah subhanahu wa ta'ala sauke su lafiya ya ba su zuriya tayyiba wadda ya ba da abu ne shi ma bukatan bayin Allah a ciya shi da addu'a ganin ƴaƴansa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da aure wadda ta haura shekara kusan ta kai shekara 36 bata samu aure ba ta yi digiri ta yi digiri na biyu ba ta samu aure ba akwai yar uwata ta yi digiri ta yi digiri na biyu ita ma ba ta samu aure ba wannan duka jarrabawa ce a rayuwa akwai yaya akwai yar uwansu ita ma haka duka wannan jarrabawa ce daga Allah subhanahu ta'ala kuma yawanci jarraba a bangaren mata irin wannan shi yake bayyana kuma ya zama damuwa ai akan samu maza da yawa wanda sun dade ba su aure ba amma da ke na namiji abu ne mai dan sauki hakan nan yawa amma nan ta mace ya fi damuwa sosai Allah subhanahu ta'ala yana ganin yanayi da ake ciki kuma Allah mai iko ne muna fatan Allah ya azurta su da mazaje na kwarai Allah ya sa ya sanya hakan ya zama kafara a rayuwarsu Allah subhanahu wa ya sa hakan ya zama kafara ga rayuwarsu Allah kuma ya azurta su da mazaje na kwarai Allah ya sa ya su samu aure ya ba su nutsuwa da kwanciyar hankali cikin rayuwarsu da waɗanda aka ambata jiya ma wadda ita ma ta haure shekara arba'in ba ta samu aure ba muna fatan Allah ya azurta su da aure mai albarka ya ba su mazaje na kwarai wadda ta haura shekara hamsin Allah subhanahu wa ta'ala azurta ta da aure na kwarai ya ba ta miji na kwarai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta nutsuwa Allah kuma ya sa kan fara dukkan irin waɗannan da kowanne wanda yake da irin damuwa a sannan kuma a takaice akan iya samu gaskiya akwai matsala na aljanu da hakan yake faruwa yawa aljanu sukan auri mace wani sai aljanu yakan iya auren mace tun tana yarinya karama don ka duk idan ya zo manta sai an zo ana maganar aure yaya ne yaya ne sai kawai aljani ko ya sa mata ya sa masa kyamanta saboda Allah subhanahu wataala ya ba su dama suna gudana a jikin dan adam majirar yawa musamman shedan sai zama an samu kyaman auren ko kuma ita ta samu kyamanta ko shi ya samu kyamanta sai kawai sai ya wuce kuma sai ya je wani guri ana samu irin wannan sai ga dukkan da abubuwan da ɗabi'a da tarbiyya da sifofi da mai mace tana da shi amma kuma ta samu aure ba tsawon lokaci to ana samun irin waɗannan abubuwa ya kamata a rinka addu'o'i da kuma a neman magunguna waɗanda shari'a ya dace da shi. a rinka karanta ayatul kursi ana tofawa a ruwa ana sha masu irin wannan uduro ya kamata ayatul kursi ta zama gaba ɗaya ruwan shan su suna karanta ayatul kursi kuma suna yawan zama da alwala sannan suna yi wata bari sannan ka su rinka sake jikinsu yawanci ina za ka tambayi irin wa'annan matan za ka samu ko sun samu a sukan yi mafarki ko alaka da namiji da sauransu duk wannan aljanu ne su musu irin wannan uzuri ne wanda za ga wasu suna cewa sun yi mafarkin ma sun yi aure sun aihu duk hakan aljanu ne sun yi aure sun aihu ma a mafarki aljanin shi ko da gaske wanda sun ce sun ga suna shayar da 'ya'ya mama duk wannan harkan aljanu ne ƴaƴan aljanu ne wanda aljani ya aihu da su su daga irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa mutane gaskiya azkar yana da muhimmanci akan samu tasiri akan yara ƙanana ne saboda tun suna ƙananan yara yaro ba su kan jure yin azkar ba sai dai iyaye su ringa yi amma tasirin azkar ya fi ƙarfi idan mutum ya yi da kansa to sai kaga ga yan mata tun suna ƙananan yara wasu tun tana rarrabe aljani yake aurenta saboda haka a yawaita azkar muna fatan Allah subhanahu wataala ya yi musu Allah subhanahu wataala ya yi musu Allah ya sa zama kafara Allah kuma ya kare Allah ya kare duniyar mu daga irin wa'annan abubuwa waɗanda suke da wannan jaraba Allah subhanahu wataala ya yi musu Allah ya kawo musu kariya ya kawo musu dauki a dukkan mu gaba daya kowa da irin bukatun da ya ambata Allah biya mana bukatun mu na alkhairi wanda suka fara harkar kasuwanci Allah subhanahu wataala ya azurta su da a ci gaban dorewa wannan kasuwanci kuma Allah ya sa ya zama albarka Allah sanya albarka a ciki wanda ke tunanin a bashi kuɗi Allah ya sa a bashi Allah ya sa shi kuma ya kula da kuɗin da aka bashi ya yi riko riko na gaskiya Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka a harkokin kasuwanci Allah ka mana albarka a cikin masu kasuwancin mu sana'o'in mu da ayyuka Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin gwamnatoci da masu bida Allah sa su gama lafiya masu shigowa Allah sa su shigo lafiya Allah sa su zama adalci da rahama ga talakawa Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah saukar da albarka a wannan gari namu Allah ya kare mu da kariyarsa Allah ya gafarta wa iyayen mu da kakanninmu iyayen mu Allah ya gafarta musu Allah ta muna daga ciki da mu da su muna daga cikin yantattu a wannan wata mai albarka zuriyar mu da iyalan mu Allah shirye da mu ya mana kariya Allah ya kare mu da kariyarsa innahu samiun qaribun mujibud da'awat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك